ba'du a yau muna ranar muna ranar talata wanda watan al-muharram yana da kwana goma sha biyu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina kuma yau muna ɗaya ga watan tara September kenan ailul shekara ta dubu biyu da ishirin daidai wancan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijiriya wannan shine majalisinmu na goma sha tara a zaman muwatsa malik a karatun da muka sako na farko wanda a da muke gabatarwa a masallacin alhaji ibrahim bulbula a ƙoƙi cikin birnin kanan najeriya wanda yanzu kuma larurar yunkurin dakile yaɗuwar annobar covid-19 ya sa muke yi a gida a nan unguwar sani mai nage da ke karamar hukumar gwale a cikin birnin kano a nan Najeriya. To, idan ba a manta ba, kamar yadda muka saba maimaitawa a kullum, muna karanta littafin almuwatsa ne ta Imamu Malik ibn Anas, Imamu Daril hijra Allah ji kansa da rahama bisa riwayar Yahya Laifi al wanda <coughs> shi wannan littafi na almuwatsa a wannan bisa wannan riwaya da muke yi yana da hadisai dubu hadisai kusan tara wanda yake cikin babi goma sha hudu ya fara da kitabu cikin kita littattafai goma sha hudu kutub goma sha hudu ya fara da kitabu utus sala ya kare da kitabul qibla kitabu utus sala shine na farko <coughs> sai kitabu ɓahara na biyu sai kitabu sala na uku sai kitabu sahau na hudu sai kitabu juma'a na biyar sai kitabu salati fi ramadan na shida sai kitabu salatin lail na bakwai sai kitabu salatil jama'a na takwas sai kitabu qasr salati fi safar na tara wanda a wannan kitab din muke a karatun mu na masallacin ihya'us sunna sai kitabul idain na goma sai kuma kitabu salatul khawf na goma sha ɗaya sai kitabu salatul kusuf na goma sha biyu kitabu alistisqa <coughs> na goma sha uku kitabu ƙibla na goma sha hudu zuwa dai ƙarshen kutub ɗin da littafin ya kunsa wanda kuma a na yi kuskuren cewa hadisi ɗari hudu da kaza hadisan sun fi haka suna da yawa a kabar da makaranta a farkon littafin to a wannan kitabu kutus sala yana da babi takwas a cikin babubbuka takwas ɗin nan a Allah cikin ikonsa ya sa mun gama da babi biyar mun shiga babi na shida a cikin zama goma sha tara wanda zama uku ko kuma ce zama hudu na farko duka mukaddima ne akan hadisi ilimin hadisi da kuma littafin da shi tarihin imamu malik din da littafin almuwatta ta imamu malik da kuma tarjamar yahayan laifi da kuma ɗansa ubaidillah wanda yake yin ruwaya daga wajensa wanda idan muka ɗauka a cikin zama goma sha tara har zuwa na yau sai mu ɗauka kenan zama goma sha biyar a cikinsa Allah ya ba mu ikon kammala hadisi ishirin da hudu wanda a ciki muna kawo hadisi sai kuma mu zo mu tarjama shi don kusanto da ma'anarsa a zuci sannan kuma sai mu zo mu faɗi dangantakar hadisin da babin ko kuma dangantakar babin da littafin da aka kawo babin a ciki to sannan kuma sai mu zo a karo na ƙarshe sai mu sake kallon hadisin mu bi shi gaba gaba duk wani mutum da aka faɗi sunansa a cikin hadisin sai mu yi bincike akan tarihinsa irin yadda malaman hadisi suke a littattafan fassarar hadisai da shekarar da ya mutu idan kuma yana da wasu abubuwa da ya kamata a gaya mutane don su yi koyi da waɗannan abubuwan sai mu karanto su kuma muna ba da mahimmanci sosai akan tarihin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma magabata na gari har zuwa kan Imam Malik duk wani wanda yake da mahimmanci a musulunci a san shi to muna tsayawa mu san shi sannan kuma idan matsala ta kunshi aƙida, muna koma littafan aƙida da maganganu irin na malaman aƙida idan kuma matsala ta shafi fiqhu to muna ba da muhimmanci kwarai da gaske wajen koro maganganu na malaman fiƙihu da bayanin matsayarsu dangane da abin da ya shafi wannan matsala sa'annan kuma idan matsala ta ƙunshi arabiya na hawunta da sarfinta da balagarta da adabinta baki ɗaya mukan yi ƙoƙari duk da cewa yanzu ba ma tsawaitawa da yawa akan abin da ya shafi lugha don kan mu mantar da mutane asalin dalilin karatun na haɗa tsakanin fiƙihun da kuma hadisin a lokacin da muke rinjayar da magana ba ma yin gaban kanmu muna ɗauko maganganun malamai ne a cikin littafi musamman malaman da suka yi sharhin ita muwadda ɗin al'imam ibn abdulbar al'imam abulwalid albaji al'imam ah, baji al'imam ibn al'arabi al'imam zarqa kan dahalawi sannan kuma idan hadisin yana cikin alkutubu sitta to muna dogaro da sharhohin da aka yi wa alkutubu sitta ɗin kamar fatahul bari irshadus sari umdatul ƙari sannan kuma idan akwai abin da ya shafi sahihu muslim muna dogaro yawanci da abin da imamun nawawi ya kawo a cikin alminhaj watakila mu dan daga zuwa ga abul abbas al-qurtubi a cikin al-mufhim idan ya shafi sunan abi daud mukan yi kokari mu koma cikin littattafan sharhin sunan abi daud kamar irin su aunul mabud tahzibu sunan abi daud bazalul majhud na saharan furi da sauransu idan ya shafi sunani at-tirmidhi muna koma zuwa ga al ahwazi na al-imam na al'imamu ibn al'arabi alƙadi abubakar maliki ko kuma tufatul ahawazi na al-mubarak kafuri ko kuma wasu daga cikin littattafai da Allah ya kai mu zuwa gare su kamar sharhin Imam al-Iraqi da tatimma na sharhin Ibn Sayyidin Nas al-Yashkuri ko kuma abin da aka nakalto daga wajen wasu malaman ko da bu mu samu asalin sharhin nasu ba Allah ya gafarta musu to haka zalika kuma idan yana cikin sunani an-nasa'i da ibn Maja, to mukan koma cikin ta'alikat na su imam sindi da su imam nasai Allah ya ji kansu da rahama idan magana tana da alaka da fikir al-islami muna koma da tafan magabata su shekul islam ibn taymiya su ibn al-qayyim in tarihi ne muna koma su tabari su ibn jarir idan kuma tafsiri ne muna komawa littattafan tafsiri amma duka ga baki daya ba ma nisa da asalin nassin ba don kowai ba sai don na ɗaya mu ƙara zarcewa a kan tafarkin malamanmu da suka karantar da mu riwayatan wa birayatan. na biyu kuma sake dawo da hankulan almajirai zuwa ga asali wanda shine abin da yake cikin littafi na karatu a ɗan tsahirta a ɗan dakata da shiga cikin maganganun da watakila yawanci mukan yi su wanda nisansu da karatu yana da yawa kwarai da gaske tunda idan na dogara da ra'ayina wani ma ya dogara da ra'ayinsa to a irin wannan zamanin na fitintunu ra'ayyukan sun yawa sai ka rasa wanne za ka bi to amma idan muka raja'a a kan ilimi domin maganganun magabata duka ilimi ne to sai ga Allah subhanahu ta'ala ya fi ma ba mu sa'a kamar yadda ibn rajab ya karrara a cikin fadlul ilmi salafi alal khalaf Allah ya ji kansa da rahama kuma kamar yadda ayyuba sikhtiyani Allah ya ji kansa da rahama kamar yadda imam al-khatib al-baghdadi ya rawaito a cikin al-faqih wal mutafaqih yake tambaya cewa a wannan zamanin a ganin ku ilimi yawaita yayi ko kuma karanta ya ƙara yi sai suka ce ai ilimi ya ƙaru sai ce a'a wallahi ilimi raguwa yayi yanzu yayi ilimi yayi karanci surutu mai yawa kasural kalam wa qalla ilm wannan shi yasa 'yan uwa muke ƙara tambihi akan Na nacewa ta farkin magabata amma wannan kuma ba zai hana amfani da kwakwalwa da hankali da kuma rayuwa ta yau da gobe duba da tarihi wajen isa zuwa ga abin da Allah yake so duk dai manufanmu shine yin abin da zai yardar da Ubangiji subhanahu wata'ala bisa tafarkin annabi sallallahu alaihi wa alihi koyarwarsa kuma ba mu sauka daga fahimtar magabata na ƙwarai ba Allah subhanahu wataala ya ba mu dacewa kuma ya ba mu ikon fahimtar addini a bisa yadda Allah da manzonsa suke so ba tare da bin san ranmu ba hadisi na 25 a cikin wadda wanda Malam Ibrahim ne yake karanta mana Malam Ibrahim Sa'id Allah ya ƙara masa lafiya to amma yau yana cikin alhini da damuwa ta rasuwar mahaifinsa ubangiji Allah ya gafarta masa ya kuma sanya shi a aljanna ya yafe masa kusakuransa da sauran mamatan musulmai baki ɗaya mahaifinsa ya rasu a yau kwana uku kenan Allah ya karɓe shi bayan rashin lafiya da ya sha fama da ita muna miƙa mu zuwa ga ɗan uwa malam Ibrahim Sa'id tare da ‘yan uwansa baki ɗaya kuma muna kyakkyawar addu'a gare su Allah Ubangiji ya kula da lamuransu ya tsare rayuwarsu bayan ba mahaifin nasu ya ba su haƙurin juriya kuma Allah ya gafarta wa mahaifinsu ya ba shi ladan tarbiyya ya kuma karɓi ayyukansa mu kuma in tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani amin ah, hadisi na 25 قال al-imamu malik rahimahullahu ta'ala babun النوم عن an salati قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس <clears throat> أنكر قودق سعيد دم المسيب yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi lokacin da ya dawo daga Khaibar yayi tafiya a cikin dare a hanyarsa ta dawowa hatta idza kana min akhir al-layli har sai da aka zo ƙarshen dare asuba ta kusa kenan an rasa sai ya da zango domin yin ɗan jijjifi shine ɗan baccin da ake yi na ƙarshen dare kafin asuba wa ƙala li bilalin sai maza Allah sun ce da bilal ikla lana subha kulan mana da asuba tsaya ka zuba ido ka sa ido ka kulan mana da asuba ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكلأ بلال ما قدر له سيما ذا الله سمع يبتي دشيد صحبانسا بلال كما سي يتنسيا kula da abin da Allah ya kaddara masa zai kula da shi sun mastana da ila rahilatihi wa huwa muqabilun fajara fajara to sai dan jingina da taguwarsa yana fuskantar inda alfijir zai keto faghalabatu ainahu sai bacci ya kama shi ya kwashe shi falam yastayqiz rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala bilalun wala ahadun min ar-rakbi hatta darabatuhum ash-shamsu manzo Allah sallama da bilal da gabaki ɗayan ayarin ba wanda ya farka har sai da rana ta fito ta fara bugun su fa fadi'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sai manzo Allah ya firgigit ya farka faƙala bilalun sai bilal ya ce ya rasulallah ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a haza bi nafsi allazi a haza bi nafsika abinda ya kama ni shine ya kama ka ya rasulallah baccin dai faƙala rasulallah sallallahu sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iqtadu to ku ɗaura siddi za mu bar wurin fa ba a sura wahilahum kowa sai ya tafi suka taso ababen hawansu waqtadu shay'an kowa ya daura wa dabbar sa sirdi a thumma <coughs> amara rasulullahi sallallahu alaihi bilalan mana suka dan daura siddi sai suka dan tafi ba da dadewa ba shine ma'ana waqtadu shay'an kamar yadda a cikin hadisin Imran fasara ghaira ba'idin thumma nazal sai manzo ya ɗan matsa daga wurin da suka yi baccin to ana ɗan matsawa sai mazan Allah ya ce to a tsaya a nan sun kakkumanta kenan rana ta yi ba a yi sallah asuba ba sun ma'amara bilalan sai maza Allah sallama ya umarci bilal fa salla bihim rasulullah sallama subha sai maza Allah sallama ya musu sallar asuba sun ah, maƙala hina ƙadar salata sai manzan Allah bayan ya idar da sallah sai ya ce man nasiyar salata daga yanzu duk wanda ya manta sallah falyusalliha idza zakaraha to idan ya tuna sallar ya rama fa inna Allah tabaaraka wa ta'ala yaqulu fi kitabihi saboda Allah madaukakin sarki yana faɗa a cikin alqur'ani littafin sa aqimis salata li zikri ka tsai da sallah li zikri domin ambatona ko in ka tunani <coughs> za mu zo mu ji fassarar wannan aya kamar yadda take a cikin suratul tsaha aya ta goma sha to wannan hadisin mun tarjama shi mun ce imam malik ya kawo shi a babu annomi anis salati babin da yake magana akan mutum yayi bacci bai yi sallah ba sallah ta huce shi ya kwanta kafin lokacin sallah sai lokacin sallar ya zo ya huce shi kuma mutum bai farka ba to idan muka lura za mu ga kenan tunda eh, yana mana bayani akan lokutan sallah kowace sallah ya kamata a sallace ta akan lokacinta amma ta yi wani uzuri ya sa mutum bai sallaci sallah akan lokacinta ba daga cikin uzurrukan akwai bacci to idan mutum ya yi bacci kafin a har lokacin sallah ya zo ya wuce ya zai yi to shi da imam malik ya buɗe wannan babun sai ya kawo mana wannan hadisi wanda mun yi bayani kusan mun yi zama biyu a kansa a cikin hadisi yace ya haya an malikin an ibn shahab ubaidullah dan yahaya ya ji daga babansa ya haya laisi shi kuma daga imamuna malik shi kuma daga ibn shahab shine muhammad ibn muslim ibn ubaidullah ibn abdullah ibn shahab az-zuhri wanda ya rasu shekara ta 200 ya shiga shekara ta 100 <clears throat> da 23 ko da 4 ko da 5 Allah ya ji kansa da rahama an sa'id ibn al-musayyab an karɓo daga sa'id ibn al-musayyab Allah ya ji kansa da rahama to sa'id ibn al-musayyab mun yi tarjamarsa a zaman da ya huce shine sa'idu ibn al musayyab ko ibn al-musayyab ibn al rawaito yana cewa sayyaba Allahu man sayyaba walidi to amma in bayan shi duk wanda kaga sunansa da musayyib to da fataha ake faɗarsa wanda kuma an samu wani sunansa wani sunan babansa kamar al-musayyib ibn rafi' al-musayyib ibn rafi' wannan ijma'an dukansu da fataha ake faɗarsa kamar yadda imamu zarqani Allah ya ji kansa da rahama ya nakalto a cikin sharhin al-muwatta ma sa'id ibn al-musayyab wannan namu ko al-musayyib ibn abi wahab ibn hazn ibn abi wahab ibn amr ibn a'id al-makhzumi al-qurashi al-madani at-tabi'i ɗaya daga cikin manyan tabi'ai mun ba da tarjamarsa kusan a darasi ɗaya muka yi bayanin tarihinsa da rayuwarsa da yadda kuma ya rayu da tsantsininsa ya rasu shekara ta 94 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to an karbo daga Sa'id ibn al-Musayyib anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hina qafala min Khaybar lokacin da ya dawo daga Khaybar to Sa'id ibn al-Musayyib ne zai ba mu labarin dawo manzon Allah sama daga yakin Khaybar wanda kuma shi Sa'id ibn al-Musayyib an haife shi bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dadewa wanda ita kuma Khaybar an yi ta ne kafin rasuwar manzo Allah sallallahu wannan ya nuna ashe kenan Sa'id ibn al-Musayyib ba shine abin ya faru a gabansa ba shi ma ya ji ne a wurin wani wanda wannan shi ake kira al-hadithul mursal to amma dama mun sha faɗa cewa shi Imam Malik Allah ya gafarta masa ya yadda da hadisi mursal a wajensa in ya kawo hadisi mursal to bayan ya gama tacewa ne ya tabbatar da cewa ba shi da matsala saboda haka shi yasa ya kawo shi mursal wahtaja malikun kazan nu'manu wa tabi'uhuma bihi wa danu da shi da imam abu hanifa suna iya kafa hujja da hadisi mursal in ya inganta a wurin su amma waraddahu jamahirun nuqad lil jali bisaqit fil isnad sai dai mafiya yawan malamai masana sun ci karba hadisi mursal saboda ba a sani ba shin sahabi aka shafe a ciki ko kuma ma an shafa wani tabi'in wanda bai kai darajar da za a karɓi hadisinsa ba kuma ya zama akwai shi a ciki to sai dai wannan hadisin ba shi da matsala domin wasu malaman sun kawo shi da isnadinsa ta hanyar abu hurai ta Allah ya ƙara yadda a gare shi kamar yadda al'imam ibn abdulbar a cikin sharhin muwatta ya kashi kuma imam muslim da abu dawud da waninsa sun kawo shi ta hanyar abu hurairata ta hanyar sa'idu daga abu hurairar ta Allah ya ƙara yadda a gare shi imam muslim a cikin kitabu sala imam abu dawud shi ma a cikin kitabu sala duka sun kawo na hadisi saboda haka wannan irsalin ba shi da matsala Shi na ƙafala min khaibar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya dawo daga khaibar idan aka ce ƙafala, to dawowa kenan idan an yi tafiya to a larabci ayari da suka yi tafiya ana ce musu ƙafila tun daga ranar da suka tashi suka fita abinda isa ku ake ce musu ƙafila saboda kyakkyawan fata da sa ran za su dawo lafiya an fahimta ko ana sa ran su dawo lafiya don shi balarabe yana da wani abu abinda yake idan ya zanto akwai cuta a cikin abu to sai maza maza ya faɗi maganinta sai kuma ya sawa abin sunan maganinta misali kamar in kunama ta harbi mutum harbin kunama ai alladagu kenan ko wanda kunama ta harbe shi kuma ana ce mai ladih to amma sai su kira shi da suna salim wai ma'ana wanda ya warke daga harbin kunama tun daga ran da ta harbe shi za su fara ce masa wanda ya warke wai dan fatan ya warke kamar misali kabari ko dai ya zama dausayin aljanna ko ya zama ramin wuta to amma da zarar mutum ya makabarta ma wasu za ga suna ce mata rauba saboda fatan Allah ya sa ta zama ita ce rauba to yana da wannan to hina qafala min khaybar lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya baro khaybar to ina ne khaybar khaybar yaƙi ne da ya shahara a musulunci wanda manzon Allah sama ya yi shi a shekara ta bakwai bayan hijira da ya yaƙi yahudawan khaybar yahudawa su ne mutanen da suke bin addinin annabin Musa alaihi salam amma asalinsu dangi ne na zurriyar annabi Yaqub domin annabi Yaqub shi ake kira Isra'ila to yana da ‘ya'ya da ya haifa a cikin ‘ya'yan nasa akwai annabi Yusuf a cikin 'ya'yansu akwai Yahuza kamar yadda littattafan tarihi suka faɗa yana da ‘ya'ya goma sha ɗaya har da annabi Yusuf goma sha biyu to wannan 'ya'yan nasa ƙarshe sun zama su suke mulkin Misira. to bayan mutuwar annabi Yusuf alaihi salam da 'ya'yan annabi Yaƙo, sai to mulkin ya dawo tsatsan Yahuza to shi Yahuza ɗin, sai aka kirayi 'ya'yansa da suna Yahud sai zama su suka fi shahara don haka duk wanda ya fito daga wannan jinsin sai ake ce musu banu isra'il ma'ana jikokin isra'il shine yaƙub asalinsu <clears throat> mazauninsu shine a ƙasashen sham musamman filistin ta yanzu <clears throat> nan ne mazauninsu to amma kasancewar tsakanin jordan da falastinu da siriya kun ainihin su ake kira Biladu sham ko to amma da yake annabi yusuf an sace shi an jefa shi a cikin rijiya an ɗauke shi an yi misira da shi an jefa shi a kurkuku ya fito ya zama sarki kuma danginsa sun da sun gaji sarauta a misira amma daga baya bayan shekaru shekaru shekaru sun yawa har ma ta kai an yi jikoki jikoki jikoki a cikin zuriyar har aka haifi annabi musa alaihi salam to shine kuma a lokacin su kuma mutanen misira da daddin kibdawan misira sun yi juyin mulki sun karɓi mulkin su to tsoron kada a maimaita irin ta jiya a sake kwace musu mulki su suke azabtar da bani isra'il suke yanka musu yan ƙananan 'ya'ya maza suke barin mata to da ƙarshe shine annabi musa allah ya aiko shi daga cikin muhimman saƙonnin da allah ya aiko shi da su shine ya kwashe danginsu gaba ɗaya daga misira ya mayar da su zuwa ga ƙasarsu ta kakanni ita ce bani isra'ila kenan filastini kenan to annabi musa ya kwaso zuriyar da duk abin da ya faru a ƙur'ani ake ta ba da labari su alhum anil ƙarya su wa ta ƙanar jabala su wa iz qataltum nafsan fadara'atun fiha su irin su wa iz faraqna bikum al-bahra kun ga duk ana kan hanya akai wa iz tasqa Musa duk labaran nan duka wasu a hanya ne wasu kuma an isa zuwa ga inda za a shiga garin to kuma sai aka zo za a shiga garin sai aka tarar da garin inna fiha qauman jabbarina fa wasu mutane a wasu azaba ƙarfi sune amalikawa cewa inna lan nadkhula mu ba za mu iya shiga ba hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun sai in sun fito mu kuma mu shiga wannan abin da aka yi har Allah subhanahu wata'ala ya saukar da fushinsa akan bani Isra'ila ya ce inna muharramatun alaihim arba'ina sanatan ya fi huna fil suka shekararsa arba'in suna ta garari a ban ƙasa sun kasa shiga falastinu kuma sun kasa me ba za su iya dawa inda suka bari ba sun rikice ma sun rasa hanya to a wannan shekara arba'in ɗin annabi haruna ya mutu annabi musa ya mutu aka aiko ma wasu annabawa har ma aka zo kan shamuil lamtar ilal na kharaju min bani isra'ila min ba'di musa iz qalu li nabiyyin lahum ba'aslana malikan to sai anan ne daga ƙarshe har annabi Dawud ya zo shine wa qatala Dawudu Jaluta to shine Allah ya sa daga baya suka samu suka shiga garin su kun ga wannan tun kafin a haifi annabi Isa kenan alaihi salam <clears throat> to asali Yahudawa a nan suke a Falastinu to amma daga baya sun fusatar da Ubangiji to Allah ya aiko wani mutum da ake kiransa Bukta Nassar ya yi kace-kace da su shine Allah subhanahu wataala yake cewa fa iza jaa wa'du ulahuma ba'athna alaihim ibadan lana uli ba'sin shadidin fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula thumma radadna lakum al-karrata alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum akthara nasira in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة wala yutabbiru ma ala tatbira wannan abin shi ya fada akan su bukta nafsar ya zo ya kata kata da su an ce to daga nan suka tsara tarwatsewa to a cikin tarwatsewar da suka yi sai suka zo wani wuri a yankin yasriba kamar yadda aka samu a cikin bible cewa yahudawa sun zo nan sun zauna yasriba ita ce madina a yanzu madinar manzon Allah sallallahu to a cikin tarihi a littafin da aka saukar musu a attaura sun ji labarin cewa annabin ƙarshen zamani zai fito ne a wani gari wanda yake da yawan bishiyoyi da dadinai to da kaga daga daga garin sham ai za su gangaro neman mazauni ko su bi ta can su shiga ta nan har suka faɗo yankin haibar sai suka zauna a haibar wasu kuma daga nan suka tarwatse sai suka dawo garin madina shi yasa ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ai ya tarar da akwai yahudawa a haibar asalin asalinsu laraba ne suka shiga addinin yahudanci sai aka danganta su da yahudawa waɗansu kamar irin su ka'ab bin malik waɗansu kuma a'a asalin nasu dama kakannin kakannin kakanni wasu sun ce tun shekara dubu biyu kai wasu sun ce tun shekara dubu uku kafin aiko annabi isa wasu kafin haihuwar annabi isa wasu sun ce tun shekara dubu ɗaya da ɗari biyu kafin haihuwar annabi isa allahu alamu dai tarihi ne ke bayarwa to don haka ita khaibar ɗin nan da kuke ji garin yahudawa ne a nan suke zaune manzan Allah ma ya tashi ne ya tarar da tarihinsu sun daɗe su kansu yanzu aka samu ba yahudi ka ce masa tashi ka gaya min waye ya zo garin nan a cikin dangin ku shi ma bai sani ba babanka ya ce a nan aka haife shi babansa shi ma a nan aka haife shi baban babanka shi ma a nan baban baban babanka wanda ya haifi wanda ya haifi wanda ya haife ka wanda ya haifi tattaɓa kullum ka in aka ce to yaushe kuka zo nan shi ma bai sani ba kaga ya zama ɗan garin kenan ko to wannan kenan yanzu na gaya muku haibar garin yahudawa ne to amma tsakanin haibar da madina kusan mil tamanin ne wanda ya kama tafiyar kilomita ɗari da sittin da takwas in ka tashi daga madina za kana so ka je garin haibar tafiyar kilomita nawa kenan ɗari da sittin da takwas wanda idan kana tafiya a tsanake saboda kyawun hanya to watakila bai fi a tsakankanin awa ɗaya da minti goma sha biyar ka isa ba misali inda za tashi daga kana yin sallah azhar ka tashi daga madina to kafin la'asar allah da ka je kamar in a nan najeriya ne wato idan wanda ya tashi daga madina da wanda ya tashi daga kano wanda ya tashi daga madina in ya nufi khaibar wanda ya tashi daga kano shi kuma in ya nufi zaria saboda haka sai wanda ya riga ya tashi zuwa khaibar ya riga zuwa don haka idan ana maganar waye gwamnansu gwamnan madina shine gwamnan kamar a yanzu zamu iya cewa kamar local government duk da su ba tsarin local government suke yanzu an fahimci khaibar da ake ji ana faɗa ko wannan sunan nata khaibar wasu sun ce asalin sunan larabci ne akan ce ardun khadira idan ƙasar ta zama tana da laushi tana da kyau da daɗin noma kamar irin ƙasar mu haka to saboda kusan ƙasar garin gaba ɗaya haka take to sai ake ce mata khaiba haka wasu suka ce wasu kuma suka ce a'a abinda ake nufi da khaibar wato asali yaren yahudawa ne wanda in aka koma yarensu na kakanninsu na asali kamar yanzu hausawa haka ga mu hausawa kusan muna da bambance-bambance da yawa akwai goburawa ko akwai dakarawa misali akwai kambarawa akwai kabawa waɗanda su asalinsu ba wai wani yare ne ba asalinsu su ma hausawan ne yadda kowa ke takawa da hausa suke takawa da hausa amma suna da wasu kalmomi a yarensu a hausarsu wanda idan ka zo ba zazzagi ko ba kane ba lalle ne iya ganewa ba to su ma haka eh, kamar za a iya cewa asalin irkin ko kuma jinin yahudawa din haka yake to sai suka ce a asali garin kalma ce ta yahudawa wanda abinda take nufi in an ce khaibar ana nufin ganuwa abinda mu anan kano muke cewa badala shine irin wani jini wanda ake yin sa a da domin a domin a rufe gari saboda tsoron kawo hari to wannan khaibar kenan in aka haɗa su da yawa jam'insa sai a ce khayadir kuma tabbas haka ne in kai inda zaka isa garin zaka tarar da shi gari ne wanda yake kowane kowace shiya tana da ganuwarta da ta hana ta shiga wata shiyar kamar misali mu yanzu a Kano a da a yi haƙuri ina buga misali da Kano saboda na ɗaya kusan tun mutanen ƙasar hausa sun san kano ana cewa kano jallabar hausa ko da ke an canja an kuma da shi jalla hausa amma asali jallabar hausa ce sai ita jallaba wani gari ne a sudan yake da wata babbar kasuwa wani yanki a sudan da yake da babbar kasuwa wanda komai da akwai an ce lokacin da aka yi kasuwar kurmi sai zanto ba inda yake kama da wannan kasuwar za a ga akwai layin 'yan kwalabe layin 'yan garafuni layin 'yan gadali layin 'yan alluna layin 'yan bulalai layin 'yan littattafai to yadda ka san jallaba ta shi ne musamman masu hijira domin zuwa maka in suka yada zango in suka ga yadda kasuwar jallaba take sai su ga ta yi kama da kasuwar kurmi ta dinga cewa kano jallabar hausa yau da gobe yau da gobe sai aka mai da shi kano jalla babbar hausa amma an ka raba kalman ka ce jalla ka ce babbar ka ce hausa to in ka haɗe kuma sai ka ga kaman sai dai kawai dai yare zai iya karɓa tun da an an saba kirari ne kowane gari yana da kirarin samu namu kenan kano jallabar hausa ko jallabar hausa ko da mai ka zo antika to a shi wannan gari na khaibar garin yahudawa ne kuma wannan yau ina faɗan misali kano na ce ita kano in ka kula a tsarinta tana da ganuwa-ganuwa kowace ƙofa misali za a ce maka in ka shigo ta ƙofar na'isa to sai ka ga tsakanin ƙofar na'isa akwai ƙofa can gaba ƙofar ɗan agundi akwai ƙofa in ka yi baya ƙofar gadon ƙaya akwai ƙofa in kai gaba in iya cikin ƙwaryar birnin da za ka ga akwai ƙofar kansakali za ka yi gaba za ka ga akwai ƙofar waika ko ba haka bane akwai kofar kabuga akwai kofar kansakali akwai kofar waika haka in ka kewaya kuma za ka zo ka dawo kofar ruwa in ka ƙara cewa ka tafi ka dawo kofar mazugal in ka tafi ka tafi ka tafi kofar mata a eh, kofar wambai sannan kofar mata wasu suna can cikin gari wasu suna wajen gari to wannan kofofin na kofar dawanau ko na tsallake kofar dawanau to misali har ma muna waka muna ce in ka isa kai dan Kano ga ya mini kofofin Kano takan sakali ta ka buga gadan kaya duka wuya a dama wamban Kano na isa dan agundi haka dai to su ma haka duk kofa akwai ganuwa to su ba kofofin suke faɗa ba ganuwar suke faɗa mu kuma kofar muke faɗa ba ganuwar ba kowace kofa kuma a da akwai ganuwa a jikinta to wannan ganuwa ita ce da hausar yahudawa sunanta khaibar to kawai sai ma garin ya zanto a yahudance ana ce masa khaibar to sai ya zama larabci ah, wannan shine abin da malaman tarihi suka tabbatar wasu kuma suka ce a'a ai asalin khaibar ɗin wani mutum ne sunansa khaibaru ibn qaniyata ibn ubail ibn mahala'il ibn iram wanda shi ɗan uwan adu ne ibn iram adu ɗan irama ubangiji subhanahu wataala ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin irama shi ad din sunansa irama ko kuma adu ibnu iram ko kuma ad ibnu awab ibnu iram ibnu sam ibnu nuh alaihi salam annabi nuh yana da dansa samu to samu din shi ya haifi iram shi kuma irama din shi ya haifi awab shi kuma awab din shi ya haifi adu kuma sannan shi ya haifi a khaibar ko kuma shi ya haifi kakan khaibar to wa'annan maganganun dai guda uku da ana so a gaya maka asalin sunan garin ne amma maganar da kusan da yawa daga cikin malamai suka fi karkata zuwa gare ta shine cewa tun da dai yahudawa ne a garin nan wanda shine abin da ibn kasir ya kawo ibn jarir da sauransu tun da yahudawa ne a garin nan kuma an riga da an taso an ga ganuwar kuma an sani a yarensu sunan ganuwa ne to kawai a bar shi a haka ko kuma ka ce kowanne zai iya yi wa asalin wanda ya zauna din a cikin amalikawan shine wannan to ita wannan khaibar din an samu nafsin maganarta ta zo a ƙur'ani kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa waja'ala min duni zalika fathan qariba wa'adakumullahu maghanima kaseeratan ta'khudunaha inna fatahna laka fatahan mubina wasu malamai duk sun fassara wayannan da cewa khaybar ake nufi amma ba a gaya mana sunan ta khaybar kai tsaye a qur'ani ba sai dai ya zo a cikin hadisai na manzo Allah sallama waɗansu sun inganta wasu kuma malamai suna da magana akai cikin hadisan da suka inganta akwai hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito daga Anas dan Malik Allah ya kare da a gare shi dogon hadisi wanda yake ba da labari da tarihin shiga garin Khaibar din lokacin da manzala suma ya mamaye su yana shigowa garin dama ya yi da zango tsakar dare sai ya tsaya a wajen garin kafin a shiga kofar kawai sai ya sallah asuba yana idan da sallah asuba ya ce to a shiga jijiti aka dinga ganin jama'a sai mutanen gari sun fito gona da sassafa asubar fari an idan da sallah asuba sun fito gona su yahudan sai suka hango manzo Allah ma sai suka girka da gudu suna muhammadun wal ga manzon Allah ya zo da maɗuɗin rinduna alhamis rinduna da dama da hagu da gaba da baya da tsakiya cike da jama'a sai manzon Allah sallallahu a cikin hadisin Anas sai ya ce Allahu akbar kharibat khaybar Allahu akbar khaybar ta gama yawo inna idza nazalna bi sahati qaumin fa sa'a sabahul munzarina in muka sauka a farfajiyar mutane shikenan wayewar garin masu daku ya munana za a gansu a cikin wani yanayi to kaga manzo Allah sallallahu ya faɗi sunanta Khaybar kuma mun samu a cikin maganganun sahabban duk da suke bada labari suna gaya mana sunanta Khaybar to ita wannan Khaybar din kamar yadda muka faɗa tana da ganuwa ganuwa ko mu ce kofofi na shiga sun kai takwas saboda haka ba cikin sauki za a zo kawai a shiga garin ba kafin ku zo ma in suka fahimci za ku kawo musu yaƙi za su rufe kuma mutane ne masu azababban ƙarfi bayan nan kuma yahudawa ne masu ɗan karan wayo bayan nan kuma mutane ne waɗanda suke kullum a cikin sirri suke ba a taɓa samun lokacin da Yahudu ya shantake ba ba Yahudi saboda ya san shi waye to don haka baya taɓa yadda da wanda yake kusa da shi damansa da hagunsa gabansa da bayansa kullum a cikin saƙawa da kwancewa yake idan wani ya kawo min farmaki ya zan yi ya kuma zan kaiwa wani farmaki wanda wannan kulawar ba wai su kaɗai aka halitta da ita ba kowane ɗan adam yana da irin wannan amma dai ta ce ta fito fili kuma wallahi kulawa tana da matuƙar mahimmanci shi yasa zaka ga jinsin su haƙi ƙarewa har yanzu ba yawa ne da su ba amma saboda wannan basirar da Allah ya basu ta kula da gaba in ka kula ba a taɓa lokacin da aka fi su ba sai lokacin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya ya mamaye kulawarsu duk irin kulawarsu sai manzon Allah sun haifi su tsari to sai zanto tsarin su ya haɗu da tsarin manzo Allah sama sai zama na manzo Allah ya yafi nasu kuma sai na manzo Allah ya haɗu da kulawa ta ubangiji sai zanto yahuda a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba komai ba to wataƙila wani ya zo ya ce min ya tambaye ka ya ce to wannan yakin na khaibar ya aka yi ne me ya faru ne aka yi yakin khaibar sai ce maka to asali su wa'annan yahudawan khaibar da kake gani dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wata matsalar take da alaƙa da ita za mu ɗan taɓa sulhun hudaybiya to aka hana manzon Allah shiga makka kuma dama Allah subhanahu wata'ala ya lasa masa zuma a baka cewa wa'adakumullahu maghanima ta'khudunaha ubangiji subhanahu wata'ala yayi muku alƙawarin za ku dinga samun ganimomi fa'ajjala lakum hadhihi to ga wata nan Allah ya gaggauto muku da ita ku fara wa kaffa aidin nas aidiyan nas ankum wa litakuna ayatan lil mu'mina wa yahdiyakum siratan mustaqima a cikin suratu Muhammad ko afwan a cikin suratul Fath inna fatahna laka fathan mubina to manzo Allah sallama dama mutane bangarori uku ne suke kawo masa barazana Bangare na farko da suka fi ko'ina bala'i su ne ƙuraishawa tunda su ba su bashi ya zauna a maka ba kuma suna kawo masa farmaki madina sun biyo sun zo badar sun sha kashi sun biyo shi uhudu sun masa sun masa barna sun zo a hazab haka suke tawa manzan Allah to manzan Allah ba zai yi shagala da wasu ba waɗannan su zo su mamaye shi kun ga ƙuraishawa ko sai na biyu akwai wasu ƙabilu a can yankin najat wanda su ba ƙwarai ba ne irin su banu hanifa da su Waye. manzan Allah yana sane da su akwai wayanda suke ciki ciki su da manzan Allah ma burinsu su samu dama su zo su murkushe manzan Allah sama manzan Allah ya san da su to mafi haɗari kuma su ne yahudawa yahudawan nan abin da ya hana manzon Allah sallama ya far musu shine dan kar ya je garin far musu kuma shawa su zo su biyo shi to don haka lokacin da aka je aka yi sulhun hudaybiya kun ga a ciki an yi rubutu akan cewa ba za a tsara komawa yaƙi ba sai bayan shekara goma to yanzu kun ga manzo Allah sama ya gama da matsalar ɗaya daga cikin wa'annan wuraren guda uku ko to yanzu tun da ya nutsu bari ku ga yadda ake shiri da tsari kawai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga to yanzu tun da haka ne bari ya dawo gida wancan 'yan mutanen najadu ɗin a basu su zama su ne na ƙarshe da ya dawo gida sai zanto ƙalubalen da yake da shi a gida kun an kori banun nazir kuma da aka kori banun nazir huwa allazi akhraja na kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwal hashar ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min allahi fa atahum min haythu lam ya'tasibu wa qadhafa fi qulubihim ar yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minina fattaqullaha ya ulil absar Allah ya kore su da Allah ya kore su daga Madina kun san inda suka tafi can Khaibar suka tafi to da kafin koran banu banu Nabir da banu Qainuqa'a su ma an ba su notice sun fita sun ibi kayan su sun fita sun bar Madina su ma sai suka je can to abin da ya faru shine tun da suka koma can manzo Allah sa bai sake zaman lafiya ba domin su huyayyi ibn annabiri su ne suka tashi suka tafi makka suka gayyato ya ƙuraishawa suka haɗu da wasu ƙabilu domin su zo su gama da manzon Allah sama a shekara ta biyar Allah ya taimaki musulmai raddallahu alladhina kafaru bi ghaizihim lam yanalu khaira to amma manzon Allah ya gano cewa gwilar yahudawa ne da munafukai kuma su suka haɗa kai da munafukan madina kuma suka je suka gayyato banu ƙuraiza duk da cewa su banu ƙuraiza ba a basu sun fita ba an kashe su a cikin madina wannan kenan sannan bayan nan duk wani ha'inci da ya faru a madina ta ɓangaren munafukai to ana shiryo shi ne daga can khaibar sannan bugu da ƙari akwai wasu ƙauyawa akwai wasu wata ƙabila ta gaɓufan su ƙabilar larabawa ne su ma suna can yamma maso gabashin madina da can ba ruwansu da manzo Allah harkokinsu suke amma tun da banu ƙuraiza banu ƙainuka a suka koma khaibar to sai a hankali a hankali sai aka ji a kulla ƙawance tsakanin khaibar ɗin da gaɓufan sai zan to gatsana duk sanda suka samu wani dan aikin manzo Allah sama sai sun ci mutuncin sa sai zan to manzo Allah sama kullun a bangaren arewa yana fama da ana ta zillumin cewa yanzu ba zai yi ma a tsallake wurin aje a kai musulunci zuwa ƙasar Sham ba wayannan wayannan mutanen suna wurin kuma tafiyar ba nisa tafiyar kilomita 168 ai ba nisa to tintin manzo Allah suna yana ciki da su kuma bugu da ƙari sun yi shirin kashe manzan Allah sallama domin sun kawo manzan Allah sa farmakin kisa ya fi so ɗaya sun ƙulla sun kira shi mitin sun saka ƙaton dutse sai da Allah sama ya tashi Allah ya aiko mala'ika jirgin ya gaya masa ka tashi akwai dutse a wurin manzala yana tashi dutsen ya murjino bai samu ya kashe manzan Allah sai Allah ya ga to wayannan mutanen suna so su kai da ƙasa to yana ta jiran ya samu dama to yana dawowa a cikin watan zulhijja ƙarshensa sai zauna ƙarshen zulhijja da farkon almuharram kwana ashirin maza Allah ce to mu ɗaura sirri kuma dama kafin nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa har an fara mitin cikin waɗanda suke ƙoƙarin kashe manzo Allah akwai Sallam ibn Abil Huqaiq da kuma Asir ibn Ruzam Sallam ibn Abil Huqaiq da Asir ibn Ruzam manzo Allah ya fara shirya yadda za a yi a kashe su domin a huta da wannan yunkurin da suke na kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kariya ga musulunci to abin da ya hana su shine ana shirin tafiya umara ga kuma tsoron kar Qurayshawa su kawo yaki hari to manzon yana dawowa yanzu ya amince da kudu Quraysha ba su ƙara kama hari ba aƙalla in ma su kawo harin sai bayan shekara goma to kawai kafin ka ce me wannan sai ce to jama'a ko mu shirya mu tafi kuma dama Allah subhanahu wata'ala tun a dawowa daga hudaybiya ya gaya mai abin da zai faru amma Allah yana faɗa cewa sai ya qulu lakal mukhallafuna ko sai ya ƙulul mukhallafuna idan talaqtum ila maghanim li ta'khuduha in kun dawo gida akwai munafikan da basu fita sulhun hudaybiya ba to za su zo su dinga ce muku in sun ga za ku fita zuwa ganimar da za ku je ku samu a khaibar kenan za su ce zaruna na tabi uku to ya rasu Allah mu ma dai wannan karan abin mu mu ma mu je wancan karan matsala ce ta hana mu zuwa <laughs> Allah subhanahu wataala ke cewa yuriduna an yubaddilu kalam Allah so suke canja alƙaddarar da ubangiji ya rubuta zancen Allah Allah ya ce kullan tattabi'una ku ce ba za ku ƙara bin mu ba lan tattabi'una ba zan ƙara fita yaƙi da munafuki ba kazalika qala Allahu min qabl ko da ke a lokacin ba a hana su fita yaƙi gaba ɗaya ba amma dai wannan yaƙin Allah dama ya rubuta ba za su fita ba kuma ya ce ba za su fita ba to ana ga sai Allah ya ce kuma in kuka gaya musu za ku ci za su kaji ku ji suna cewa hasada kuke mana dan kan mu je mu samu ganima Allah ya ce fa sayqulna bal tahsudunana za su zo su dinga cewa hasada kuke mana Allah ya ce bal kanu la yafqahuna illa qalila alhali kuma ba sa fahimta sai kadan idan haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da kwana 20 ta cika bayan ya gama mitin ɗinsa na sirri sai ya tara sahabbansa sai ce musu jama'a duk wanda ya san yana da wata manufa bayan yaƙi to kai ya biyu sauraka sai ya zanto an fara rubuta sunan waɗanda za su fita duk waɗanda aka yi biya da su duka kowa sai da ya ta sunansa mutum dubu ɗaya da ɗari hudu wannan shine adadin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi suka fito to da aka gama shirya komai kaga adalci irin na manzan Allah ba wai tura sahabban sa yake shi ya zauna ba har da shi ake fita to in zai tafi kuma wa za a bari a bawa rikon ƙwarya ya kula da jama'a sai a zaɓi wanda aka ga ya dace a lokacin sai manzan Allah ya zaɓi Siba ibn Urfuta Siba'u ibn Urfuta ta Allah ya ƙara yadda a gare shi ibn Urfuta ta Urfu Urfuta Siba'u ibn urfuta Allah ya ƙara yadda a gare shi ɗan ƙabilar banu ghifar sai maza Allah sallama ya shi an ce numailatu ibn abdullahi allaisi ne amma dai magana su inganci kamar yadda ibn hajar ya tabbatar a cikin fatahul bari da ibn al-qayyim a cikin zadul ma'ad cewa shine siba'u ibn urfutat ghifari yara ku dinga halatta sunayen nan waɗannan sune baradan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi aka bari ya zama shi zai kula da madina kamar dai shi aka ba rukon ƙwarya a lokacin manzan Allah sallallahu Alaihi sallama ya yi shirin tafiya to manzan Allah ya fara ya fita kenan sai Abdullahi bin Ubayy bin Salul tunda an hana su fita kuma sun san dai aka je Khaibar sai an samu ganima kawai Abdullahi bin Ubayy bin Salul da ya tashi sai ya rubuta wasiƙa a cikin sirri ya yi maza-maza ya tura ɗayan aike ce maza-maza ka je khaibar ka gaya wa yahuda a cikin wasiƙa cewa ga annab ga muhammadu nan ya taho inda kuke don haka ku yi shiri amma kar ku ji tsoronsu ba su da yawa su dubu ɗaya da ɗari hudu ne zimatun ne ƙalilun kuma na san kuna da makamai bayan makamai na san kuna da makamai kuma sa'an nan kuna da adadi mai yawa su ko ba a mutum 1400 na akwai wanda ma ko makami ba shi da shi akwai wanda ma ko doki ba shi da shi wasu ma mutum biyu ne akan wani dokin ikon Allah ka san Allah ya so ka da alheri sai ya sa ka ya maka aiki wataƙila da wannan da ibn ubay ibn salul ya kyale su da wataƙila kawai in suka ji haniniya ma su ɗau shiri amma jin wannan wasiƙa ya suka ce a to ba komai ko yanzu ma su zo saboda suka zauna ba wani shiri saboda an riga maƙiyi kuma sai Allah ya sa ya yi aiki na haka ba kowane maƙiyinka ne zai cuce ka ba wataƙila maƙiyinka ma ya zo ya amfanar da kai saboda haka wannan shine abin da ya faru to amma duk da haka a lokacin da suka ji labari sai su 'yan khaibar ɗin sai suka rubuta wasiƙa zuwa ga wato zuwa ga banu gadfan to gadfan ɗin ƙawayensu ne dama akwai alkawarin taimakekeniya cewa in an kawo mana farmaki za ku taimaka mana mu an kawo muku za mu taimaka muku to sai gadfan sai suka aiki wato huza ibn qais da kuma kinanata ibn abul huqaiq kinanata ibn abul huqaiq da kuma huza ibn qais sai suka ce ku je ku gaya musu su fito shikenan suka shirya suka fito suna dakon tunda manzo Allah sai ya bi ta inda suke suna jira manzon Allah ya zo su fara ta kansa sun taho domin kawo gayya kamar yanzu za a yi farauta ai ana yin gayya a raba goro Ta su haka su aka gayyaci duk ƙauyawan wanda ke gefe to lokacin manzo Allah suma ya fito a cikin watan almuharram a shekara ta bakwai irin wannan watan da muke ciki a fitowar manzo Allah sallama a lokacin kuma Allah ya sa musulunci yayi wata karuwa shine sai ga Abu Hurairah shi kuma ya zo Madina ya zo ya musulunta sai taron manzo Allah baya nan sai dai wa kenan sai dai si ba ibn urfuta Allah ya kare da aka sallar da Abu Hurairah fara ita ce sallar sallar asuba ana sallar asuba ya ji ana karanta wailul lil mutaffifin azaba ta tabbata ga masu tauye mudu abu hurairu ce ta wailul fulan ibn fulan ha lalle wani ya shiga uku wani dan wani ya tuno wani anguwar su a garinsu su yace ana sallar shi ya magana ma lokacin bai san ba a magana yace ta wani zai da kuke nan kana lahu alan dama na ga kwano biyu ne da shi in ya je zai saro sai ba da cikakken kwanan in kuma shi zai bayar sai ba da karamin kwanan kamar yadda wasu suke yin mugunta in sun je suka je suka saro shinkafa kilo hamsin mai kwano ishirin sai su zazzage ta sai su samu wani buhun sai su sai su mayar da ita kwano goma sha takwas ko sha bakwai da rabi ko sha takwas da rabi sai su kwashe kwano biyu misali ai an ce akwai masu yin haka ko kwano goma sha takwas sai sai ɗan rage kaman rabin kwano da ɗan wani abu an ka tara buhu dubu sai ka ga an rage da yawa sai a sake ɗinkewa ɗan kuɗin dai da za a biya ba wani kuɗi ba ne ya zo a siyar to abu huraira a nan ya musulunta shi kuma manzo Allah sallama yana hanyar khaibar a muna da ragowar lokaci saura minti biyu ko to a hanyar manzo Allah sallama ta khaibar sai ya bi ta wani waje da ake kira jabalu asrin sannan ya bita wata hanyar aikin ta asahaba as wanda duk hanyoyin yanzu mun san su suna nan sannan ya sauka a wani wata zaza da ake kiranta ar-raji' tsakaninsa da banu gatfan bai fi tafiyar kwana ɗaya ba to a daidai lokacin ne gatfan suka ji manzan Allah bai fi saura kwana ɗaya ƙara so ba sai suka shirya suka tafi haibar domin su je su kai gayya ta yaki, su taimaka wa yahudawa to suna tsaka da tafiya sai Allah ya farar da wani abu saboda gata da yau wa manzansa kawai sai suke jin harguwa a garinsu suka dinga jin ƙara kamar yanzu ne su dinga jin tashin bama bamai alhali ba bane ba komai bane sai suka firgita suka ce a ah, mu za mu je mu kai gayya kuma ana bikin gidanmu muna na makwabta ba zai yiwu ba <laughs> sai suka juya suka ce to sun fasa tafiya kaga nan ma bone ya ƙara tabbata ga suwa khaibar kenan sai suka sake da wannan yana cikin gatan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu a wajen ubangiji subhanahu wataala to a lokacin ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa a nemo masa waɗanda za su yi masa fito aka samo masa mutum biyu an ce ɗayansu ga yahudi ne ma to maza Allah ya sifirce su ya biya su ya ce to abinda muke so ku ne za ku shiga ba a na sai da madugu uban tafiya wanda zai dinga nuna muku hanya karka ce wai ka san hanya ko kasuwanci za ka yi nemo wanda ka san ya ƙware akan harkan nazari akan irin kasuwanci ya gaya maka irin kasuwancin nan ya ake yinsa ko da ka iya ya gaya maka kuma an an yi shi me zaton ribar da ake me zaton asarar da ake yi kuma wata hanya ake bi a guji hasarar ya maka a rubuta kai kuma ka zo ka zauna ka yi nazari sai ka ga hanyar da zaka to wannan shine wanda ake kira khirrit ko addalil mazala sassawa sai kira wasu wa'annan dalilai din guda biyu su ne kamar madigai guda biyu ɗayansu ana kiransa da suna husail to sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu to ku nuna min hanyar da tafi kyau in za mu Khaibar a wannan wadin raje din ce ku nuna min hanyar da ita ya fi kamata mu bi domin mu shiga garin Khaibar amma muna so mu shiga ta bangaren arewa domin mu afka musu ta yankin Sham saboda abin da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haka saboda maza Allah ya fi kowa ƙwarewa da sanin makamar yaƙi ba a taɓa samun kwamanda irinsa ba sallallahu alaihi wasallam saboda idan ya shige su ta wata hanyar ba ta arewa ba to in suka juta za su iya guduwa sham in suka je sham kuma za su haɗu da rumawa watakila kuma su je su samu madadi to sai maza Allah yake so shi ya bullo musu ta sham din tunda in bala'i ya bala'i ba sham za su gudu ba to kuma ta nan aka taho ka gobarar ruwa maganin ki Allah to maza Allah shi ya shirya musu wannan da haka to kuma kai ma ko gini ne in za ka yi ka kirawo architecture to in yayi maka inda hali ya amfani da tunaninka da ka gaya masa abin da kake so shi kuma ya maka kar a ce wato shikenan na kirawo chartered masani kuma na kyale shi kuma shi zai tayin ko muna da ragowar lokaci sauran lokaci ya isa ko to yanzu sai mu dakta a nan domin mu ɗauka daga manzan Allah suma akan hanyarsa ta khaibar ne ya faru a ciki akwai hadisai da yawa da zamu dinga cin karo da su wasu zamu markaɗe su a cikin tarihin ba sai mun ce hadisin bukhari ko abu dawud ko cin wasu kuma ma iya ishara zuwa gare shi da addu'o'i da sauransu wanda zai zaka ji dama ka san su amma baka san ga lokacin da abin ya faru ba abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana hadha wa sallallahu sallama ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kaga ba mu gama khaibar ba ko rabi muka